sai mun karanta nan ko ko mun karanta yawo wato to nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, suka zo bayan sun yi mar wannan abin kuma har aka gama to a wannan lokacin za ku tuna cewa mun ce hikimar hikimar cewa a jingine yaƙi shekara goma wannan fa'idar wa zai fi wa fa'ida wa zai fi wa fa'ida shin zai fi wa musulmi fa'ida ne ko kuma zai fi wa mashirkai fa'ida mashirkai bai musu fa'ida saboda kasuwancin su zai dawo ko to amma muka ce zai fi wa musulmi fa'ida saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai samu dama ya zamanto ya aika ko kuma ya je ya kira waɗanda ba shawa ba manzon Allah sallallahu alaihi ya yi mun ce ya aika wasiku aiki matsalar tsawon da wannan abin da muke tattauna ita na waje to ban wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga makka makka tana ina ne maka ina take eh kullum sai nan yini ta wannan abin yanzu makka a ina take tana gabas ko wani ya ce tana gabas <laughs> tana ina tana kudu nan kenan to tana nan makka tana nan to idan ya to makka tana nan ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da wato barazana take zuwa masa daga bangaren makka to shin nan babu mutane ne ko kuwa akwai mutane akwai jama'a wanda manzon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai to yana fuskantar kalubale daga bangaren mutanen makka yana fuskantar kalubale kuma daga nan bangaren misali daga nan bangaren arewa yanzu Allah sai sallama zai zama abin abin yi masa yawa kuma a ka'idar yaki kamar da muke faɗa cewa baka tara wa kanka abokan gaba da yawa a lokaci ɗaya a lokaci ɗaya saboda idan ka tara ba za ka iya ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa tunda muka fara sirar nan ba ku ji ma ana ma maganar arewacin Madina ba kuma akwai kalubale babba a arewacin madina inda kawai muka yi maganar arewacin madina waje ɗaya ne lokacin da aka yi yaƙin gangani yahudawa da aka kore su daga madina sun koma arewa sun koma arewa su ne kuyai ibnu kuyai ibnu arhbab baban nanar safiya Allah ya kare da gari ta wanda suka koma yahudawa sai suka je suka koma suka tattaru da yahudawan haibar suka dawo suka tattaru da yahudawan haibar kuma waɗannan yahudawan haibar ɗin su ba su ba sa zuwa su yaƙi gaba da gaba sai dai suna taimakawa a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to yanzu lokaci yayi tunda waɗannan ba za su yaƙi manzon Allah ba shekara goma ya kamata kuma a gama da wannan abokin gaba a wannan shekara goma kun fahimta ba fahimci abin da nake son ba? an fahimci abin da nake son faɗa to yanzu ne za a tinkari nan arewa ke nan, yanzu an kyale kudu yanzu babu matsala da kudu yanzu manzala sallallahu alaihi wasallam zai tinkari arewa sai kuma na nesa to shine za mu karanta yanzu ghazwatu khaybar ghazwatu khaybar yakin khaybar karanta a guje yakin khaybar ba iya fahimta amma ba gaba ɗaya ba dan sai yawanci sai an zo mun yi presentation tukuna za ku sanya tsarin su yake saboda khaibar ba gari bane misali ne ganuwa guda ɗaya wato abin nan tsarin zama ne na yahudawa tsarin zaman yahudawa kuma mun san tsari ne na dabara don kar a cin masu kar a cin masu shi ne malam Allah ya man rahama yace ghazwatu khaybar yakin khaybar walamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min al-hudaybiyah yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga sulhul hudaybiyah makasa fil madinati 20 yawman sai zauna a madina tsawon kwana 20 tsawon kwana 20 waɗansu kwanakin a cikin waɗansu kwanakin da ya yi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan zulhijja ne waɗansu kwanakin kuma a cikin watan muharram mun shiga shekara ta nawa kenan na'am mun shiga shekara ta nawa ta goma shekara ta bakwai abin da yasa nake wannan tambayar saboda gaskiya kar mu rinka karatun alkuki dan na ga kullum sai na maimaita kuma muna ta tafiya a haka haka ya kamata mu rinka gaskiya yanzu mun shiga shekara ta bakwai mun fita daga shekara ta shida yanzu abin da zai faru a nan shekara ta bakwai din hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana 20 a Madina au qariban minha ko kusa da shekara 20 musliman ya zo yana musulmi fa wafa tiba'an sai ya tarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya nan sai su cika mudu idan kuma za su auna wa mutane sai su rage mudu Allah ya bin ulaika annahu mabusun cin masu yin wannan ba sa tunanin cewa za a cewa za a tashi su faƙala. Abu raira yana cikin sallah sai ji an karanta wannan wa huwa fi salati yana cikin sallah yace wailu abi fulan ai wani sai kirgo wani da ya san shi a can kabilar Daud sai ya ce ya shiga uku wani ji kawai ya tafi lahu mikyalani yana da mudu guda biyu ne da shi mudannabinsa biyu ne idaktala iktala bilwafi idan shi za a yi wa awon zali shi za ka sayarwa sai baka babban mudun bogaji sai baka na bogaji ka cika masa wa idza kala idan ya zamanto wani zai aunawa kala bin naqisi sai ya zamanto yayi awon da wanda yake tauyayye wa qala salamatu bin al kalama ibn al-akwa wanda na tauna ba na faɗi wani abu game da shi guda ɗaya ko in ce muku ne yawa shi ne nake cewa wanda ko doki kowane irin abu ba wanda zai iya kamo shi ko doki zai iya kamo shi ba yana gudu yake kharajna ila khaybar salama ibn al-akwa yana cewa mun fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa khaybar fa qala rajulun sai wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa Amir ibn al-Akwa dan uwansa kenan ko Anir ibn al sai ya gaya wa dan uwan Salama ibn al-Aqwa sha ya fara yi kuma a tafiyar akwai mata sai raƙuma suka fara wato motsi da girgiza tafiya suke yi ba ƙaƙƙautawa su kuma ba a yi wa matan za su zama sun yi gaji a waɗannan shi ne manzan Allah lalai alaihi zama ce ruwai daka an dasha ruwai daka an jasha rifkan bil kawari an jasha yi ba a hankali kakka je ka farfasa mana waɗannan karo ɗin waye iya irin wannan magana waye taba ji kuma taba ji ba mu iya ba ai na ina yawan faɗa mana cewa akwai abubuwa da yawa da mu jahilai ne ba mu san cewa mu jahilai bane to banda wannan akwai kuma na yaƙi na yaƙi shine waɗansu za ku iya samu a sojoji waɗansu sojojin ana yi idan aka fara yi mu sai a ce ya fara jin kujen yaƙi ko wani abin nan ko goma ce ka ce 'yan tauri in aka fara yi mar gangi da waɗannan abubuwan to amir Ibnul akwa dan uwan salama Ibnul akwa ya iya irin wannan waka ya iya irin wannan waka nan za a tafi wanda zaka ji cewa kamar an zaburar da kai kamar an zaburar da kai to shine sai suke ce mar ya za yi ka dan yi mana wani abu mana yanda kamar za a ce kai mana allura ko kai mana famfo ko kai mana wani abu makamancin haka ala tusmi'una min hana min haniyatika ba za ka jiyar da mu irin wannan wakan da kake wanda zai zamanto ya zaburar da mu ya ziga mu ba tsumin ya tashi irin kamar yin baka kuɗi fana zala sai ya sauka ya hudu yana yin wannan hudaɗin amma hudaɗin ba na raƙuma ba hudaɗin kuma na mutane yadda za su ji cewa babu kasala ana da biya wanda muka yi na jin na aikin gayya ne ko a lokacin ana aikin gayya ko da ba gani za ka ji ana magana iri ɗaya ana yi kuma sai ga ba a gaji ba wannan mun iya shi amma su sun iya waɗannan na yakin wa ya kawai sai ya fara yi musu yana yi musu sai yake cewa Allahumma laula ta mahtadaina Allah ba dan kai ba da mu zamanto shiryayyu ba wala tasaddaqna wala sallaina da ba mu zamanto mun ba da zakka ba da ba mu yi sallah ba fa anzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdama illa kaina ka saukar mana da nutsuwa nutsuwar zuciya kuma ka tabbatar da daga mu yayin da muka yi aran gama da abokan gaba ina a taina mu idan aka yi mana yekuwa aka ce mana yekuwa jama'a fito yaƙi a taina za mu zozo wa bi siyahi awwalu alaina kuma da ihu da manufa da kururuwa ihu za mu fito ba wai kawai ya zama mu fito muna laƙaƙi ko wani abun ba wa arado aradu fitnatan a baina idan sun neme mu da cewa mu bar addininmu a baina sai mu ce musu ba ku isa ba sai mu ce musu ba ku isa ba to ya fara yana yi ta sai zamanto ana ta wato wato kamar zaka ce an dau caji kenan ko an dau caji sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar ta yi zuri ta yi nayi ko amma dai na yi amfani da ita fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa man hada sa'iq sa'iq shine mai direba ko a yaran mu na larabcin yanzu man faye waye ya rike siyari so tafiya ake qalu sai aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Amir ibn al-Aqwa ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace rahimahullah Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa kun san ma'anar wannan ya mutu faƙala rajulun min alƙawmi sai wani ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajabat ya rasulullah aljanna ta tabbata a gare shi ya rasulullah laula matta'tana bihi ina ma ka dan bar mu ya dan dade tare da mu kafin kai mar wannan addu'a kun da yin da ya sai faɗa wato su suna fahimtar zancen manzon Allah fiye da yanda misali in kai ne kawai ga magana ba ka fahimta inda manzon Allah yake rahimahullah wannan kawai yayi shahada ina za ta bi yaki saboda kawai ya mutu shi yasa ma yake cewa rasulullah ina ma ba yanzu ka faɗa ba ka dan bari mu ya dan ƙara zuga mu ya dan yi mana cajin ba yau ba gobe ba wata kila waɗansu amma kawai manzon Allah sun san ya tafi to kuma wannan yake nuna maka karfin imanin su da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba irin mu ba ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce war kai wa ya gaya maka ba haka nake nake ba Allah ya sanar da shi shi kenan ya tafi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka irin wannan addu'ar lokaci yayi qala Musulama ibn al-Aqwa ce fa ataina Khaybar sai muka iso Khaybar <coughs> Khaybar tana ina din Madina arewa arewacin madina fahasarnahum sai muka yi musu kawanya ina hisar wani ba ku yi musu kawanya ku kewaye su ku hana su hatta asabatna makhmasatun shadida da muka je din nan sai da muka shiga wato yunwa yunwa mai tsananin gaske saboda da kai kilomita 400 da wani abu ko ya kara da kadan ban rike ba sosai na malam kafin mun taɓa zuwa amma ya kai ni allah kalli kilomita ɗari da wani daga madina tafiyar kuma ne tafiyar haka kuma shekara ta nawa aka yi wannan shekara ta bakwai kafin shekara ta bakwai kafin a yakin haibar ba su taɓa jin abinci sun koshi ba kamar yadda abdullahi ibn umar yake faɗa a cikin sayyid bukari a ci wai sabon manzala sun ci abinci har sun koshi babu wannan abincin a madina saboda kuma gashi sun ɗau hanya sun yi tafiya tafiya kilomita fiye da ɗari hudu to kaga da yunwan nan a tare da su sai zaman to gashi kuma sun yi ƙawanya kuma ba a garinsu ba ba a su ba saboda haka babu abinci su kuma yahudawa suna da ka'ida guda ɗaya suna da abincinsu dama na shekara ne ma suna ajiye su kai zaman su a cikin atsam ɗinsu da kuma kusur ɗinsu kamar yadda malam zai yi mana falamma ta safu kuma yahudawan bangare biyu ne misali bangare biyu ne na haibar zan sai mun zo ina jin presentation ba su iya gane Lokacin yawa da karanta mu kasa gani ya wai gani yawan sai sai da muka je fannin na wato bangare biyu a garin bangare biyu ne kun san waɗannan afam ɗin da ne muku magana a madina wanda na nuna muku irin wanda manzala sa'ayi alaihi wasallam ya je sa na nan safiya na goggon safiya a madina irin wannan ginin katu wanda ba ka iya hawa kana hangowa ba ka iya kiransa kastin ko wani abin nan su irinsa ne da su sannan kuma da hisni da ganuwa kuma ganuwar ba waje ɗaya ba zai kai wajen guda bakwai daban daban daban kowa daban bangarensa to kuma bangaren sai zamanto kamar garin sai zamanto sai suka raba shi biyu akwai bangaren da suke da suke bangaren gabas akwai kuma wanda suke bangaren yau to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara tinkarar su waɗanda suke ɗaya ɓangaren wanda manzala sallallahu ya fara da hisnu na'im hisnu na'im sannan ya zo hisnu kalamus zuwa yin su misali can to manzala sallallahu ya fara wannan yaƙi Falon mata fafu yayin da suka ga cewa abin kama ba tunda ba ko ne za su iya wannan juriyar ba to sai zaman to sai suka yi sahu suka ga cewa bari su zakko ƙasa kuma har yanzu yanda gini yake ban san yanzu ba lokacin dai da muka je shekaru 20 da wani abu baya daga cewa a sama ne kuma sama ina nufin sama nisan inda za ka tattaka ka hau ya fi a ce nisan misali za ka hau wato za ka hau misali ya fi nisan hasumiyar inda kaga doki ba zai iya hawa wajen ba can suke a sama ko da ka kai ana hango ka komai da komai su daga can sama saboda haka za su yi maka ruwan kibiyoyi za su zamanto babu abin da za ka iya saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam bayan sun zo sai suka sakko a wannan hisnul kalamus wanda anan aka samu na safiya nan huyai eh, abin nan eh, eh, sun sallam ibn mishkam da waɗannan duk anan ɓangaren su to saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun yi sahu sun sakko waɗan ɗaya daga cikin hissin ɗin ba wai duk gaba ɗayan su ba ɗaya daga cikin hissin ɗin sun sakko sai aka yi sahu yadda za a zo a fara yaƙi to a wannan ne sai marhab ya sauko fakaraja marhab ya tsoro da saifi marhab ya sauko yana jin takobinsa wani fa yana walwala shi ya kulu yana cewa kada alimat khaibaru anni marhabu khaibar ta san ko ni waye ni ne marhab shakis silahi shakis silahi shauka da wanda asali daga shauka ne ce ko ce kaya ko ce yaki ko ce misali karfi amma ce shakin silai shi wato takobi wanda zaka iya cewa ga yawa jini na wuce shakin silahi batsalin murahab wato mujarrabu batsalin mujarrabu batsal jarimi ne wanda an gwada shi a wajen yaki an san kowa ne idan hurubu akbalat talahabu idan ya zamanto yaki ya tinkaro wato ni din nan za ga cewa yana faɗa a kansa ni din nan in yaƙi ya karo za ka ga cewa kamar za ka iya ce ma tafarfasa yake yi yana ruwa yana ƙara wato tada hankalin mutane ka san yadda wuta kaka ta taɓa ganin wutar daji yana da yake wuta kukan mutane to kamar haka yake in yaƙi yanzu saboda haka in ka gan dole ka tsorata shi ya fara fitowa yana fitowa tunda mubaraza ne kun san tsarin mubaraza fito na fito to sai waye dai fito to sai zamanto amir nan dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi Allah ya ji kansa sai zamanto sai ya ya fito masa shi ma kuma yana irin wannan wato wato yana kirari yana kirari yana cewa qad alimat khaybaru anni amiru khaybar ta san ni ne amir ni dinnan ni ne amir kamar yadda yace marhabu shakis silahi ni ma takobi na zararre ne babba matsalar mughamiru jarimi ne ni dan kundun bala mughamir shine wanda misali wanda zai zama to zai iya kasada ya fada cikin abu shine dan kundun bala ko yawa faktalafa darbatai sai zaman to sai suka fara wato wannan kai wannan tsara sai kowa ya kuskure wa dan uwansa ka kuskure wa dan uwansa sai sayfu marhab fi tursi amir sai zamanto marhab sai da takobinsa sai ya fada kan tur wato garkuwa ta amir fa'abdahu sai ya tsara shi manufa ya yanke shi fada haɗa amir yusilu lahu sai amir ya zamanto ya yi ƙasa wani ba irin ka sun kuya ka yi ƙasa ka kare ka yi ƙasa za ka tare shi wa kana saifu kasiran shi kuma takobinsa bai kai na marhab ai ba gajeren takobi ne da shi faraja ilaihi as-sayf sai takobin sai dawo masa sai dawo tunda ka kai sara da karbin ka zaka dawo sai dawo masa sai same shi a ina fa saba rukbatahu sai samu gwiwar man ba shi amir din shi ya kai sarar bai samu ba sai ya samu kansa kuma ina ya samu kansa a rukuba gwiwarsa ta ƙafa ko famata ta yi mutu wa ya kashe shi ya kashe kansa ya kashe kansa kuma ina gaya muku ko gaba ɗaya gaba ɗayan mu da muke cikin masallacin nan illa man Allah aka ba mu takobi duk sai mun sadu kanmu kuma ana son tabbatar da wannan barin tambayi mutane guda uku idan an zo za a sare kan misali za a irin za a za a tsaye da hajji na mutum an zo an zaurar da shi an sare shi an baka takobi mutum uku su kwatanta min yadda za su sare shi a wani ya faɗa za a sare shi a ai ɗauke kansa za ka yi ba raba shi biyu za <laughs> haka a gani din ma kun kasa gani abin nan ba haka ake ba kuma haka ake ba saboda matukar kai haka zai dawo maka saboda karfin da ake sawa ya fi karfin yadda za ka yi dawowa zai kanka ba kuma haka ake ba shi wanda misali ne an bayyana gudu ban gani ba sosai amma dai yawanci idan ya zo kasan sai ya inda wuyan mutum zai shige idan ya taba nan dan mutum zai ikar mutum da takobin wuyansa zai fito kuma zai ɗauke shi can takobi yake ko su waɗanda suke yakin za ga ai ba waye ne zai maka tsara a haka takobi ya dawo kanka sai dai in saran dama da za ka yi can ɗin za ka yi amma dan kana tsaye kai tsara dawowa kanka ne wannan na nuna mana cewa ba mu iya wannan abun ba kawai ka ta kowa duk sassare kanka za ka yi ala duk sassare kan mu zamu duk gaba ba wani wanda bai sa <laughs> amma su haka a je ka koyan da ake ah, na iya ne ni na ga maka gaya maka kawai nake yi na nufin cewa dai mu dai ban iya waɗannan abu kuma ya kamata mu san cewa mu wannan wannan wannan al'ummar ta wannan lokacin ba ba abin da muka iya kawai sai ko kodi kawai famata sai ya mutu faƙala salamatu ƙala sama sai salama ibn al-akwa dan uwansa kenan wa qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za'amu suna cewa anna amiran Habiba amaluhu cewa aikinsa ya rushe gaba ɗaya saboda ne saboda ya kashe kansa aikinsa ya rushe gaba da sai kalama ibn akwa ya zai ke tambayar manzo ya yace ya rasulullahi ga abinda mutane suke fada faƙala sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kadaba man qala zalika wanda ya faɗa haka yayi kuskure saboda kadaba a larabci yakan zo da ma'anar ƙarya yakan zo da ma'anar kuskure yawa kuma idan suka faɗa haka suna maganar kuskure ne inna lahu ajrayn ya da lada biyu haka wa jama'a bayyana asbu'ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin yan yatsunsa wato manuniya da ya nuna ya nuna tsakaninsa innahu la jahidun mujahidun wato shi mai jihadi ne la jahada la jahidun mujahidun qalla babu wani musulmi abin idan aka ce maka arabiyyun a lokacin abin nan ɗin manzo ba ana nufin balarabi ba ana nufin musulmi saboda a lokacin babu wanda yake musulmi wa balarabi shi za mu dala sallallahu alaihi hadisin ana ummu sallama kuna na zainab ya fito yake cewa wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab malamai duk da suka yi sharhin wannan abun ana cewa al arab abin da yasa yake arab saboda su ne musulmi a wannan lokacin saboda haka babu wani musulmi da yayi tafiya a ban kasa wanda ya kai darajar amir ibn al-aqwa walamma dana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min khaybar to bayan marhab ya kashe shi bayan marhab da bai kawo wannan labarin ba amma kissa sharar ya ce bayan marhab ya kashe shi ya ƙara mubarara akwai wani wanda zai kasada ya fito lokacin sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya fito ya je tinkare shi shine wannan kirarin da aka sani anan ladhi sammatni ummi haidara kalaiti rabatin karihil manzara fihi mu bil kayli kayl sindara ne ce anan labi sammat ne ummi haidar haidar zaki ya ko zaki ta zaki eh, ni ne wanda mahaifiyata ta raɗa mun suna haidar kalaisi rabati kamar irin zaki wanda bai wato wanda ki sabo na daji karihil mambara ba shi da kyan gani muna ko dan ayajin yaki in baka zaman to ka ba ai abin zaka yi kai mai up ba yau ai ba yaki ga ba a'a wanda idan an ganka hankali zai tashi shine yace karihil manzara wanda ka ganshi sai ka firgita saboda ba kyan gani ufihimu bil kaili kaili sindara ya ce kuma ina yi musu awo a wajen yaƙi mun ka karkashe su kailu sindara sindara fasarori ne kailu sindara waɗansu ce sindara ɗin wata mata ce tana yin awo kuma ta za ta yi maka awo har sai ta ƙara maka wani ba har da lada yawwa idan sai za ta ƙara to zan yi musu irin wannan awon manufa kisa da ƙari wadansu kuma suka je kai sun dara ana nufin cewa wato kisa wanda ya zamanto wato ba zai bar kaɗan ba ballantana mai yawa to haka ya ce haka zan zo in yi musu kuma ya zo kuma ya kashe shi da Allah ta'ala no kala salama to malam Allah ya rahama ba mu dawo kan haibar saboda shi tunda kamar yadda nake cewa lokaci sun yi bayanin sa walamma da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min khaibar yayin da manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya fi kusa da khaibar qala qifu ke ce ku tsaya fawa kafal shi. sai rundunar gaba ɗaya suka tsaya mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ne daidai mutanen da suka tafi sulul hudaybiya sulhul faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace Allahumma rabbis samawati sab'i wa ma adlalna kasai guda bakwai da abin da suke ɗauke da su wa rabbi shayatina wa ma ubangijin shaidanu da waɗanda suka ɓatar da su wa rabbi riyahi wa ma ubangijin iskokai gaba ɗaya iska iska gaba ɗaya da abin da suka yada na inna saluka khaira hadhihi alqaryati ina roƙonka muna roƙonka alkhairin wannan alƙaryar wa khairu ahliha da alkhairin da yake tare da mutanen da wa khairu ma fiha da alkhairin da yake cikin ta wa na'udhu bika min sharri hadhihi alqaryati muna neman tsarinka daga sharrin wannan alƙaryar sharrin wannan alƙarya wa sharri ahliha da sharrin mutanen cikinta wa sharri ma fiha da sharrin wanda yake cikinta ana a ra'ayi sananniya da yau kuma ba sananniya wace don ka je garin mutane mai kake karanta in ka dawo gida za ka ce ayi bona ta yi bona hamilan da rabbi na sanjiyon to in ka tafi garin waɗansu ba ana yi ce addu'ar ka kana neman alkhairin su da alkhairin da yake ciki da alkhairin da yake tare da su kana neman kana neman tsari daga sharrin su da sharrin abin da yake ciki da sharrin abin da yake tare da su in baka yi wannan ba wani abu ya je same ka ko kasuwanci ko wani abu nan ai kana kai yi kanka adalci wanda Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya tsaya yayi addu'a sai ce iqdamu bismillah ku tabi ku gabato ku tabi ci gaba da tafiya da sunan Allah fa hasarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai ya ce Allahu akbar kharibat khaybar wannan cikin mu'jizozi ne wanda nake ta faɗa na bar wajen guda biyu yanzu manzo Allah yace Allahu akbar kharibat khaybar khaybar ta rushe inna idza nazalna sahata qaumi fa sa'a sabahul munzari hakika mu idan muka muka iso farfajiyar mutane to hakika wannan wayar garin waɗannan abubuwan ya munana a gare su kuma har yanzu khaybar ba mutane wa wanda zai burge kada da ko kuma zai baka mamaki da wannan mu'jizar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mutu wannan addu'ar shine ruwansu da ruwa ne kalkalkalkal ruwa na Allah wanda yake ɓuɓɓugowa wanda wani zuwa san shi wasu zai yana ta gudana kama kowa a ciki lokacin da ya yanzu haka muka ji cikin abin nan fa hasarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu kawanya qariban min 20 laila tsawon kwana 20 wa kanat ardan wahima kuma kasar khaybar kasa ce wato nisa a kamu da cuta irin madina a da kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shadidatul harri ga kuma tsananin zafi ga tsananin zafi ga kuma nan da nan zai zamanto ka kamu da cuta فجحد المسلمون جحدا شديدا المسلمين سكا شيغا سناني سناني مي يوان غسكي شيغا سناني سناني يوان غسكي فقام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عليه وسلم اي ميكي اتشكنسو فوعظهم يمس وابي وحضهم على الجهاد يقول يتدسو اكين من جهادي وكان فيهم عبد عصب كان فيهم عبد aswad a cikin habban manzala sun san akwai wani bawa bawa ne shi ba ɗa ba ne shi kuma bawan ma baki ne san ba shi da kima ana ganin gashi bawa gashi kuma baki a cikin waɗanda ba irinsa ba faƙala ya rasulallah sai ya ce ya rasulallah inni rajulun aswadun launi ya ce ya rasulallah ga nan ni baki ne qabihal waji mummuna mummuna muntinun rihi jikina wari yake wani ba kamar ka ce yana da warin ƙashi la malali ba da ko kwabo a rawuwa sun tattar ke ko a nan ne mutum misali ya hada waɗannan abubuwan akwai matsala ba kuɗi mummuna ba kala ga warin ƙashi irin ka zama masu wannan warin kashin ko sun sa tunani ko waɗansu abubuwan ba fita yake ba sai kawai kawai haɗu da shi kuma ya ga cewa ba zai iya kaucewa wanda suke da warin kashi amma alhamdulillah ya kamar yanzu abubuwan sun raguwa kamar da da can akan samu da yawa amma yanzu ya dan ragu fa in qataltu haula'i yanzu ya rasulullahi ni a matsa kamata idan na je na yaƙi waɗannan yahudawan hatta uktala har a kashe ni adkhulul janna in sai a shigar da ni aljanna sai shiga aljanna qala na'am Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kuwa ka takaddama nan da nan yayi jarintaka sai gaba fa qatala yaki hatta qutila har sai da aka kashe shi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'ahu yayin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga an kashe shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa bayan ya gan kashi shi laqad haqiqa hassana Allah wajhaka Allah ya sa ka zama kikkiawa baki bakin bleaching ba ba kyau irin na aljanna ba zama kikkiawa wa tayyaba haka kanshi ne kanshi yake ne wa kai ya to kaji abin nan ya zaman to yana kanshi wa kassara malaka kuma ya sa dukiyarka tana da yawa wanda ya shiga aljanna kuma ya gama wa qala Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad ra'aytu zawjatayhi min al-huri naga matayensa guda biyu na hurul in ta tanaza'ani jubbatan alayhi suna wato kokawa tsakaninsu wace ce za ta dau jubba shine al-kabba ko ai wace ce za ta yi wace ce ko ce ana ana a tsakaninsu wa tadkhulani fi ma baina jildihi wa jubbatihi kowace tana kokarin ta shiga tsakanin wato maimakon ya zamanto a bayan jubbar take a tana kokarin ta shiga cikin jubbar munfa ita ce za ta zamanto da ita da jikinsa Dala Allah sallallahu alaihi gan shi افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض هاتي وان الله صلى الله عليه وسلم ya buɗe wani daga cikin bangaren Khaibar kamar yadda na gaya muku tsibi tsibi suke ba wai waje ɗaya bane ba gari ɗaya bane da an ce an buɗe. thumma tahawwala ila al-katiba to wannan ɗaya ɓangaren su hisnun na'im hisnun alkalamun da waɗannan an gama da su sai manzo Allah ya koma ɗaya ɓangaren sai koma ɗaya ɓangaren ilal katibati kuma ɗaya ɓangaren kenan daga katiba akwai alwatsai akwai assalalim assalalim fa inna khaybar kanat janibaini domin khaybar kamar yadda malam yake faɗa ɓangare ne guda biyu al-awwalu ash-shiqq wan nifaq bangaren ana kiransa shiq wa nifas wannan anan ne zaka samu hisnu na'im hisnu qalamun da ragowarsu Allah bai a awwalan wanda manzo Allah sallallahu ya fara budewa wasani na biyu kuma ismul katiba wal wati was salalim wadannan su kuma a ɗaya bangaren suke fa hasarahum su ma ya zamanto ya yi musu kawanya sallallahu alaihi wasallam hatta idza aikanu bil halaka har sai da suka tabbatar cewa za su halaka sa'aluhu sulh sulhu ya rasulullahi ba sulhu wannan sallam ibnu abil sallam ibn abid hukai ya sakko ya sakko hun sai suka yi musu sulhu a haqqin dima'i cewa za a kare jini ba za kashe kowa ba wa ala ba za a taba kowa daga cikin yara ba bautan mata ba bautan yara haka sun ci yahudawa ne wa min haibar daga cikin sulhu shine ba su bar khaybar su fice su bar ويخلون ما كان لهم من مال وأرض دوكيا لسكي ايتا أن الناس بطا أسا لسكي ملكا يذبع ناس بني وعلى الصفراء والبيضاء سنن ناس بر الصفراء قاتو ديناري أزر فاد الزيناري أو نيني جاء نيني بني zinari zinari ne ja shi ne zinariya ne shi ne zinari shi ne ne ko kuma azurfa asafra azurfa wal eh, asafra zinariya wal bayda fara ne gina azurfa wani ba za su bar su da azurfa su duk su kenan ba za su taba ba ba su taba ba wal halaka da kayan yaki duk kayan yaki illa sauban ala bahari insani sai dai kawai iya abin da mutum zai fita rigar da take jikinsa sauban riga ala bahari insani wanda take jikin mutum da kawai wannan zai fita falamma aradu falamma arada an yujliyahu mala sallallahu alaihi an gama sulhu sun yadda akan haka kai da wanda Allah yake cewa ku tattara ku fita qalu sai suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nahnu a'lamu bi hadhihi al-ard minkum ya rasulullah mun fi ku sanin wannan kasar fada'na nakunu fiya ka bar mu mu ci gaba da zama a ciki fa fahum man fa su suka iya noman wannan wajen su suka fi iya zama su kuma kuma ku an ce maka dama kasar ba kasar zama ba ce tunda tana sa mutum rashin lafiya ana su ga tsananin zafi ba ku iya zama ba kuma mu ci gaba da zama ƙasa kasar ku ce dukiya dukiyar ku ce amma ku mu ya rasulullahi mu kuma mu ci gaba da zama mu kula muku da dukiyarku wa tsahum iya sai ki ta kuje ku rike ala shatri ma yakhruju min samariha idan an yi noma na dabino da duk abin da aka noma ku dau rabi mu kuma ku bamu rabi wa zar'iha zamanto suna shuka kuma kasama ala sittatin wa talatina sahman imam Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkasa wannan ganimar da aka samu tunda sulhu aka yi kun sulhu kuma sulhu kuma fai wanda ke fai wani faga gani ma ce ta manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzan Allah shi zai yi da ita yadda yake so da haka sai manzan Allah ya kashi kashi ya karkasa ta kashi 36 kullu Sami, mi'atu Sami, kowane 30 a cikin 36 din nan wato in ka dau kaso daya ya kasa ta ɗari ya kasa ta kashi ɗari saboda haka ya zama nintu nawa kenan gaba ɗaya na dubu talatin dubu talatin da shida eh dubu uku da dari shida talatin da shida sau ɗari dubu hudu ai ba zero ko ake kara ba fakanat alafin sai zamanto dubu uku da ɗari shida wani shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da ake wata haka da mutum ya duba karatun da nake ya ma akwai ansar a amma da mutum yana ta tunani nisfa hali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabin wannan talatin da shida ɗin ta zama tun goma sha nawa kenan goma sha takwas dubu ɗaya kenan da ɗari takwas na manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa ma yanzilu bihi min umuril muslimin da abinda kuma zai kula da shi wanda za a gudanar da al'amuran musulmi wa nisful akhar sauran rabin kuma dubu ɗaya da ɗari takwas 1800 bainar bainal muslimina sai rarrabawa musulmi wannan gaba daga wannan lokacin ne abdullahi ibn umar yake cewa ma shabi'na illa ba da khaiba taba koshi ba ka ji wai ka ci dabino a abincin dabino ne ba ka ci ka koshi sai bayan da aka bude khaibar to kuma wannan abubuwan da kuka ji ana ta rigima wanda wannan kun ga manzo Allah sallallahu fai'u ne ko wa fai'u ya zamanto zaka yi akwai khumusi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma fa Allah bai ba al abin nan qurba ko zai zamanto zai bayar fi lai kamar yadda malam ya yi magana anan ne ba ka samu wannan su taima su fadak wannan wanda ake cewa na Aisha radiyallahu anha da bakin cikin kawai ta mutu anan kai barin ne bayan an gama wannan ne aka je aka same su kuma bangarorin yau da fadak din gonar fadak a anan khaibar take kuma kaga ba ba wato zagi da zaka yi wa nana Aisha nana Fatima radiyallahu ta'ala anha kamar ka ce wai ta mutu ne dan kawai wani kwaɗayin abin duniya ai wannan abin ne ma ya tsaya mata a zuciya ta je wajen abubakar radiyallahu anhu ya ba ta ya hana ta shi kenan ta daina mar magana ta yi fushi ta dawo gida ta yi ta bakin ciki har ta mutu subhanallah wanda babanta ya hana ta ya bata a wannan bawa ya hana ta bawa kuma ko ka cire wannan abin ne a ranta kuma ta san ba za ta dade ba ko ba ta sani ba na na fafiya ba ta san cewa ba za ta dade ba ta fi kowa sani saboda ita bakin da baya karya ne gaya mata ya ce ajali na ya zo ta yi kuka ta yi kuka ta yi kuka shi ne amma ke farkon wanda za ki fara muwa da ni cikin dangi ta yi murna ta yi murna na na na na Aisha radiyallahu tana gefe bata ji abin da suke faɗa ba na ta bai ke cewa ga mu sai daga baya tukuna ta gaya mata ga abin da Allah ta rike wata ne lalle akwai wato yanayin cewa shi yasa in ka duba malaman musulunci ke cewa duk abin da waɗannan yin shi a ranar ana ta cewa kokari ake a ci mutuncin manzon Allah in ka duba abin hakikatin na ga cewa an ci zarafin ta a ce yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta mutu dan wata gona ta kamu da ciwon zuciya muka ga yanzu labin na mu faɗa kenan ciwon zuciya saboda kawai an hana ta gona ta kulle kanta ta daina fita wata shida daga nan kuma ya kashe ta abin da za mu faɗa kenan daga gaske abin da suke faɗa rashin ba cin zarafi da za ka yi mata ke da me za ta yi da wannan abu me za ta yi har da wannan abu har da za ta yi ta bakin ciki da zama ta mutu ta mutu wannan duk a nan bangaren abu hurera ya musulun da ko shekara ta bakwai to za mu kuma ƙara koma da sauran mutum abu a galar sa'ayi sallama mun san cewa akwai waɗansu wanda ba sa tare da shi akwai wadda mutanen makka ga matsalar mutanen makka ta warware duk wanda zai iya yin hijira zai iya tahowa to amma akwai waɗanda kuma suka yi hijira ba sa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mutanen Habasha mutanen Habasha shekara ta bakwai din nan sai kawai ga shine malam yake cewa kudumu Ja'far ibn Abi Talib Ja'far ibn Abi Talib gashi nan ya gabato radiyallahu ta'ala وصاحبه من الحبشة ده وطن ده سكي تارد لك حبشة فدي يتشي مالا ينكي جاو قدوم جعفر ابن أبي طالب وصاحبه من الحبشة قباتو ور جعفر ابن أبي طالب ده وطن ده سكي تارد الشي حبشة وفي هذه الغزوة أنا تشنون نياكي قديم عليه ابن عمه جعفر ابن أبي طالب لم ببن جعفر ابن أبي طالب في غشي أزواء صحابي قوات صحابه بس هذا أبو كان تفير da abokan tafiyarsa duk gaba ɗaya sai ga sun zo wa ma'ahum al-ash'ariyuna sai ga kuma al-ash'ariyuna su ma sun zo al-ash'ariyun su ne mutanen yaman wanda suka to tare da abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala nu abu musa shine abu musa al-ash'ari wa ashabuhu da shi ma da mutanansa shi abu musa ya aka yi yana yaman ya tafi kuma habasha shi ne zai ba mu labari kala abu musa abu musa yake cewa balagana makharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun samu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yayi hijira wa nahnu bil yaman lokacin muna yaman fa kharajna muhajirin ilayhi sai mu muka fito za mu biyo shi mu je mu hijira daga yaman na mu tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana wa akhwani li ni da yan uwana guda biyu fi bid'in wa 50 rajulan da kuma waɗansu mutane hamsin da wani abu bid yana fara daga uku zuwa bakwai ko da ko hamsin da uku hudu biyar shida bakwai wajen ka haɗa su mutu kamar ka ce mutum sittin ke bakwai ka tura su a mutum sittin ko kuma sai ƙasa da haka min kaumi daga mutane na fara kibna safinatan sai muka hau jirgin ruwa saboda ba za su iya biyo a ta makka ba sai muka biyo ta jirgin ruwa falqatna ila najashi ruwan ruwa wani tambal tambal din igiyar ruwa sai kawai ya jefa su can garin najashi maimakon su tau yanda za su inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda za su iya karasowa sai jirgin ruwan yayi tambal tambal da su sai kai su garin najashi shine habasha fawafaqna ja'far wa ashabahu daga nan sai muka zawanto mun haɗu da ja'far da shi ma mutanensa fa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'athana ja'far ibn abi sai yake gaya su abu musa al'ashari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne zuwa habasha wa amarana bil iqama yake mu zauna a nan fa aqimu ma'ana to kuma ku ci gaba da zama tare da mu fa aqamna sai mu muka yi zaman mu ji abu musa al'ashari ko da aka ba wannan shekarar ya musulunta ba ya dade da musulunta tare ma da su ya kamata a yi hijira wanda dalili yasa hatta qadimna fatha khaybar ba ba mu iya isuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai lokacin da aka buɗe Khaibar a lokacin da aka buɗe Khaibar waɗannan al-Ash'ariyun din suna da muhimmanci sosai sa cikin hadisin sahih Muslim alaihi wasallam ya taba yin magana akan su waɗannan al-Ash'ariyun al-Ash'ariyun mutanen wato mutanen Yaman ne kun sa al-imanu kuma Yamani imani dan Yaman ne ka zan imani to ku tafi Yaman na ga zai waɗannan al'ashari yawan ɗin su ne wata ramar zala sallar sanayi ta taɓa zuwa ya yi sallar magariba bayan sallar magariba ya shiga gida ya ƙara dawowa sai ya zaitar da su suna nan a zaune a masallaci ne ne kuke suke cewa wallahi muna jiran sallah ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi sama ya kalli taurari yake cewa nujumu amanatul lis sama taurari aminci ne ga sammai duk da kaga babu taurari a sama sun tsintsinke fatar sama a a alkawarin da Allah ya yi wa sama za ta ce za ta lalace alkawarin yau wa ana amanatin da ya ni kuma aminci ne ga sahabbaina na inda ina nan ba abin da zai faru kuma Allah mu mu'azzibun shi amma ran da na tafi alkawarin da Allah ya alkawarta akan sahabbaina zai sahabbaina kuma aminci ne ga al'ummata matukar sahabbaina suka zamanto babu su to abinda Allah ya yi wa al'umma ta alkawari ko zai zai same su wannan ya gaya amma abinda ya gaya musu shine kamar yadda yake cikin sahih muslim bala Sallam ya tambaye su idan su waɗannan shari'in da ka gan su idan suka zo za su yi tafiya wani waje shine sai zamanto idan abincinsu ya ɗan rarrabu wani ba kai kaɗan cinye naka dama ka ɗan ka zo da shi ya sa ɗaya ce a wani a wani na da kwano ɗaya a kai ba wallahi ina jin bai zai kai ba zai kai gwangwani ba ba su da gwangwani ba faɗa ne ko misali yawa gwangwani ma mudu haka ne sai su tattaru gaba ɗaya su ce kowa ya kawo nasa sai a tattara sai a haɗa waje ɗaya idan ka haɗa waje ɗaya sai a raba sai a raba daidai da shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa fahum minni wa ana minhum su wane ne nima nasu ne aka kai na manzan Allah ne shi ma yake da yake nima naka ne ta kaga mutum ne a yanzu ne abu musa al'ashari ne wadda kan da ta an faɗi kawai al'ashari yau ɗan kawai huci haka a'a waɗansu na daban ne wannan abu musa ɗin shi ne mai sarewar annabi dawud ko kun kan su kun wanda wanda Allah sallallahu alaihi yau ya zo da dare ji shi yana rera karatun alqur'ani ce kai mun Musa amma Allah ya baka sarewa kamar sarewar annabi Dawud ya ce yara Rasulullah ai da na san kana ma dan ji ai da na ƙara wato kalkale maka ya Rasulullah mun musa lashe da ke a don mutane sun sabon manzara su a sallar sai ta jina da zai ga cewa waɗansu mutane ne daban kai ya zamanto ka san su ma wato abin alfahari ne a gare ta dan almaru ma man ahabba kuma yadda anas da yake cewa yake cewa da yi karanta ya fata wannan hadisi yake to ni dai ina son abubakar ina son umar ina saboda haka zan tashi tare da su na sani kuma muna son sa Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan ba mu tashi fa qala sai yake cewa wa kana nasun yaquluna lana to bayan sun zo madina to kun san akwai kokarin bigegeniya cewa waye ya fi daraja a wajen Allah sai waɗansu mutane sai suke ce musu sabak na bil hijira mu ne mun riga ku yi hijira saboda su waɗannan sun hijira shekara bakwai da yi hijira suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai yanzu kuka iso sai ake musu kamar misali ake gaya misali cewa mun riga ku yi hijira ba matsayin mu ɗaya fatakarat asma bint umay asma bint umay waye zanda jafar banda jafar abubakar siddiq matar abubakar siddiq banda shi ba aliyu bin abi talib yawwa ai yanzu na kashe kun san san su kenan ita hudu ta aure manya manyan sahabbai hudu ta aure duk kuma suka mutu suka batta har yi na karshe da ke san <laughs> ba zan ba haka mutane ba haka ce ta aure ta auri abubakar sai na abubakar radiyallahu ta'ala ta auri ja'afar da ba gaga da shi suka tafi da shi suka tafi kuma ta dawo kuma abin ta taumai radiyallahu ta'ala na'am na'am miji ba kar ya mutu wanda ta aura na ibn Abi Talib na ruwanka hajinka da Allah In me zai amfanar da kai da wa za ta tashi sai na abubakar ko jafar ko waye na ha har karan bani sai ma binta umai sai ta shiga ala hafsa to irin wannan ilimin shi ne ke wallon sai ga baka riƙe abin da ya fi amfani ba kai kaje kana lahira to to ba za ka yi ana ana nafsi nafsi za ka je ka kwara mun ido ne eh, ga cikin gidan wa za ta tafi eh bari ne gida abubakar za ta buwa kana da wannan lokacin a ranar kiyama kamar ta kawai Allah wata ala shi ya san abin da kuma Allah yin yi asma bin da umais nawa ma zai yi cikin ko za a iya gane bambanci bala kadiri ne ba sai dai kawai ba kai kallo ba ranar alkiyama kawai ce maka wannan ita ce asma bin ta umais shi kenan zai gaishe da shi ke nan wuce in Allah ya sa ka gaishe da doka in Allah ya sa da dan aljanna ne don ka san waɗannan ba ka iya zuwa kusa da inda suke ba amma muna fatan Allah ya sa da mu zo kusa da gaishe da sannan mu koma gefe ɗaya mu tsaya da suka wuce mu shigar rubutu tare da su sai ku sabon manzo Allah sallallahu alaihi in ka abin nan zaka ala hafsa sai ta shiga wajen na hafsa radiyallahu ta'ala na fa dakhala alaiha umar tana gidan na hafsa sai ga wa inda asma sai da ta taba shiga ta tsallaka kaga ta to tsitti kunnan shi kala kala sai dai ya ce asma asma'u ce ya ce asma ya ja asma'u ce kala sabaqnakum bil hijra sai eh, yake cewa mun riga ku da yin hijra nanu haqqu da rasulullahi minkum mu muka fi ku cancanta kasancewa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bat iran ta ya baci wa qalat kalla ta ce wallahi sam wallahi laqad kuntum ma sallallahu alaihi wasallam ku da ku kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yut'imu ja'iakum yana ciyar da wanda yake jin yunwa a cikin ku wa ya'ibu jahilakum jahili a cikin ku yana yamar wa'azi yana gaya yamar abin da yake daidai ku da kuke da wannan gatan wa kunna fi ardil bu'ada'i al-bu'ada mu kuma muna gari na nisa garin waɗanda abokan gaba ne makiyan mu kuma ya tura mu manzon Allah ne ya tura mu ku kuna nan kuna jin daɗi kuna kwance mu kuma muna cikin wahala kuma ku zo ku ce wai ku ku ne kuka fi mu cancanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika fi zati llahi kuma mun je nuna a can saboda neman yardar Allah rasulillahi dan mu yardar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yin mallahu na rantsi da Allah in ji asma bintu umar rantsi da Allah la ƙoƙi mutsawan ba zan ƙara cin wani abinci ba wala ashrabu sharab ba zan ƙara shan wani abu hatta azkura ma qulta li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina je na gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da zaka ce kun fi mu cancanta da manzan Allah in ya so yanke hukunci wannan dalilin da yasa da fushi wannan dalilin da yasa da fushi waɗanda suke da ƴaƴan suka je kun san yadda ƴaƴan ku suke yi dinnan ce ni ne zai zauna ko kusa da babansa ko kuma ya zamanto shi aka bu abin nan to wannan rigimar ce ba wai rigimar rigimar cewa waye ya fi kusaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ni ne ko kuma rigidin kishiyoyi wa yake ba mukulli wa yake ba kana yawan shi rikicin kenan su kuma kishin su a lahira ake ana kallon a lahira a idan ya zama to kafin cancanta da manzon Allah fa mun ba a lahira ba kafin kusa da shi kun fahimci wannan dole kuma mutum kai fushi mana dole ka yi fushi saboda ka kwato wa kanka yanci in akwai ragowar a kwato maka idan babu yadda za ka yi ne kuma manzo Allah ya ce maka kaza ne kuma bayan da za to shine ta garzaya ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa falamma ja annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo zakarat lahu zalika sai ce ya rasulullahi kaji abinda ake faɗa akan mu fa qala ma qultu lahu sai ta gaya masa irin abinda aka gaya masa qalat ma qulti lahu me kika ce masa qala sai dace qultu lahu kaza wa kaza na ce da shi kaza kaza qala laysa bi haqqi bi minkum ba wanda ya fi cancanta da ni ba wanda ya fi ku cancanta da ni wali ashabihi da sahabbansa hijratan eh, lahu wali ashabihi shi mai wannan magana wali ashabihi da ire-irensa wanda suke tare da shi hijratan su ladan hijira ɗaya za a ba su wahidatan walakum antum ku kuwa ya ahla safina ya ku ma'abota jirgin teku hijratani Na da hijira biyu za a ku fakana abu musa abu musa al-ash'ari wa ashabu safina wa ashabu safinati da ma'abota mutanen da suka zo ta wannan jirgin ruwan ya atuna ha arsalan sai su rinka tururuwa suna zuwa wajen asma binti umay yas'aluna anil hadisi sai baka buga ce wai dan Allah ne yawan dan Allah ya sai ta ce ai gashi nan ya ce mu ne muka fi cancanta muna da ladin hijira guda biyu ma mina duniya shay'un hum bihi afra babu wani abu da suka fi farin ciki da shi a duniya wala azama fi anfusihim yafi girma a cikin zuciyarsu mimma qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam irin wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cancanta da shi ba waɗancan ba shikenan mu ne yan gaban goshi da yi abin da ake so ba kenan dan gaban goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu wasa to shi yasa idan sun zo ba wai ba so tsaye ba zai zo tambaye ta shi dan Allah ne ma ya miki sai ta maimaita ta maimaita ta maimaita sai ji farin cikin ya zo masa sai koma bayan kwana ɗaya biyu sai ƙara zuwa shine arsalan din suna ta zuwa ba a sake faɗa mana haka manzon Allah ya gaya miki ta alhamdulillah koma wannan kuma shi yake nuna maka yadda kaunar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan kaunar ita cikin yau malaman hadisi za ka karanta abu su maimaita su karanta abu su maimaita saboda me saboda numfashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai ji zai mai abu tsaya nan sani ba ina ganin ko bayan bayan mun gama dai gaba daya yanzu za mu shiga wadin kura da suka yi ma da wannan bayan nan za mu zo so sai mu nuna yanda wajen yake yanzu sai mu nuna wajen Allah subhanahu wata'ala ya mana gamdakatar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha